الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا يزيد في ملكه حمد الحامدين ولا ينقصه جهود الجاهدين الحمد لله لا يغنيه شكر من شكر ولا يكفره كفر من كفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الحمد لله لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من أساء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka ta'ala mai kowa mai komi wanda ya nuna mana yau tara ga watan Ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1440 wanda zo daidai da sha ga watan biyar 2019 kalanda na Gregory don ci gaba <clears throat> da karatunmu a cikin alkur'ani mai girma yau insha Allahu za mu shiga sabuwar sura suratul buruj muna neman Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mana albarka cikin karatunmu muna neman sa da ya gafarta mana inda muka yi kuskure suratul buruj makkiya wato a makka aka saukar da wannan sura ayoyinta 22 bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai sai Allah ya ce Allah ya ce wasama'i zatil buruj wato Allah tabaraka wa ta'ala yana rantsuwa ya rantse da sammai ya rantse da sammai zatil buruj wanda yake da wato alburuj abinda ake nufi da alburuj ai masauki na rana da wata wato guda goma sha biyu to ya ce mana Allah da ya ce wasama izatil buruj haza kasmun min a'zamil aksam wannan rantsuwa ne daga cikin mafi girman rantsuwa is aksama ta'ala Allah maɗaukaki ya rantse fihi wato a cikinsa bisa sama'i zatil buruj sai Allah ya rantse da sammai wato ma'abociyar alburuj wato masauki na rana da wata da taurari Allah ya rantse da wannan kuma mun karanta kullumin Allah ya rantse da abu wato akwai hikima a ciki sannan akwai abun da ake so mu mai da hankalinmu mu fahimta dangane da wannan abun da Allah tabaraka wa ta'ala ya rantse da shi sannan kuma shi Allah ya ya wato zai iya rantsuwa da komai. saboda shi ne mahalicin kome Allah zai iya rantsewa da abun da ya ga dama kamar yadda muke ta karantawa ya rantse da kaza ya rantse da wata ya rantse da rana ya rantse da kaza to Allah yana da wannan damar amma ke baki da daman da za ki rantse da wani abu in ba Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> ya ce mana man kana halifan halif billah wanda ba makawa <clears throat> har sai ya rantse to ya rantse da Allah ba a rantsewa da kabarin wato ka ba za ki rantse da kabarin kakanki ba ko kabarin mahaifiyarki ko mahaifinki ba za a rantse da wannan ba ko da rawanin wato mai anguwanku wannan duka ba za ki rantse da shi ba abinda mu za mu rantse da shi shine sai mu rantse da Allah ko da sunayensa ko da sifofinsa an gane to wannan za mu iya wato rantsuwa da wannan amma banda wannan to mu an haramta mana amma Allah tun da shi ya yi halittansa to zai iya rantsuwa da dukkan abun da ya ga dama an gane sannan shi yasa sa mana ya fara da wannan rantsuwan nawa eh, sai ya ce mana aya ta gaba <clears throat> wal yawmil maw'ud na'am yace Allah sai ya rantse da har yanzu kuma wal yawmil maw'ud <clears throat> ma'ana wato rana Ranan tashin alkiyama sai ce wa bilyaumi da rana kuma Allah ya rantse wal maw'ud in baka san menene ba ko baki sani ba wa huwa yawmul qiyamati shine ranan tashin alkiyama sai Allah ya rantse da ranan tashin alkiyama cewa zai tara bayinsa gaba daya mana gaba dayan mu Allah zai tara mu idan ya tara mu kuma dan menene dan yayi hukunci tsakaninmu mu ya yi hukunci tsakanin wato halittunsa shi yasa zai tara mu ranar tashin alkiyama don ya yi hukunci wanda ya daidai a bashi wanda ya aikata aiki mai kyau ya ga mai kyau wanda kuma ya aikata mummuna ya ga mummuna Allah maɗaukaki ya tsare mu sai Allah ya ci gaba da rantsuwa wa shahidin wa mashhud wa shahidin wa mashhud sai Allah ya rantse da cewa wa shahid malamai suka ce wa bishahid wa huwa yawmul jum'a shine ranan tashin alkiyama almashhud kuma shine ranan arafa haka malamai suka ce kenan Allah tabaraka ta'ala ya rantse da ranan juma'a sannan <clears throat> ya rantse da ranar arafa wannan Allah tabaraka ta'ala kamar yadda muka ambata yana da dama wato yi rantsuwa da wannan na'am sai Allah ya ce qutila ashabul ukhdud bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya gama wato wannan rantsuwa sai ya ce kutila ashabul ukhdud Allah ya la'anci ma'abuta lambatu ma'ana ma'abuta lambatu me ake nufi da wayannan yace shine wani rami da kafirai suka tona ramin da kafirai suka tona suka kunna wuta a ciki sannan sai a kawo dukkan wani mumini wanda ya saba ma addininsu wato kafirai manya ka wancan lokaci da shugabansu sai suka tona rami babban rami sai suka kunna wuta a cikin rami wanda duk ya saba ma addininsu to za su kawo shi sai su jefa shi a cikin wannan wuta. ko ya zaɓi wuta ko kuma ya koma addininsu mana ya bar musulunci to abinda suka yi ta yi kenan wasu idan suka ga haka wato sai su koma kafirci wasu kuma su jajirce su ki kaman wannan baiwar Allah da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana ta zo da ɗanta jariri a bayanta aka zo aka ce mata to ko ki kafirce ma addinin nan da kike tare da shi ko kuma mu jefa ki cikin wannan wutan ko ki rabu da imanin da kike da shi ko kuma mu jefa ki a cikin wannan wutan to tana tsaye tana tunani ɗanta tana ta baba kan yaron nan jariri da yake bayanta sai Allah maɗaukaki ya bama jaririn daman yin magana sai ce ya ke mahaifiyata ki shiga cikin wannan wuta kina cikin yardan Allah wannan jaririn yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah maɗaukaki ya ba su dama suka yi magana suna jarirai na fata an gane ta zo za ta shiga sai tana tunani yanzu in ta shiga ga ɗanta kuma fa yaron ma mumini ne da yake yaron ma mumini ne sai Allah ya ba ma yaron dama na yin magana kawai sai ya ce mahaifiyarsa ya ke mahaifiyata ki shiga kina cikin yardan Allah in ke ce aka gaya haka tsakaninki da Allah za ki shiga hmm? ko sai su to don haka shi yasa Allah ya la'anci waɗanda suka tona wannan ramin wanda suke tona wannan ramin suke azabta duk waɗanda suka yi imani kun ga mu kam sai mu gode wa Allah yanzu don mun yi wake hana mu yin addinin mu wake hana mu ibada wane ne babu to ashe mu kan yanzu mun samu wato addini cikin sauki babu wani wahala da muka sha ba wanda ya isa ce zai kashe ki yanzu don kin yi addininki ba wanda ya isa da kuma fa ba su isa ba sai sun buya ko a kashe su ko kuma wato abin nan su buya a duk lokacin da aka gane su kashe su ake yi har sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama an yi musu haka su ma don imani da suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam an gana musu azaba nau'i nau'i daga cikinsu an kashe wasu suna ji suna gani don sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka mu kam sai mu gode wa Allah kenan mu mun samu addinin cikin sauki amma kuma mu ne ba mu kula da addinin ba ko yaya en heɓi dina man nder koi bana no fulɓe biyata addaɗi gundi namandi walda waldango, aban kasa lalliya ce addaɗi gundi namandi walda waldango. tsaban kasalalliya ce za a kawo mata dawa ko maiwa annika nika ko masara gashi yayin laushi wai ta tashi ta girka ta cine fa shine matsala tsaban kasalalliya don haka sai ta kwana da yunwa ta zaɓa ta kwana da yunwa da ta tashi ta yi wannan aikin to mu kaman haka ne an gama mana abinci amma mu zo mu ci kuma ya zama matsala Allah madaukaki ya gafarta mana don haka Allah tabaraka wata'ala ya tsine musu albarka kamar yadda kuma muka karanta wannan matar ta shiga cikin wannan wuta haka kuma ta yi shahada wutan ya kone ta yanzu ta samu aljanna don haka Allah ya tsine ma duk masu yin haka har yanzu har gobe duk wanda yake azabta wasu don suna ibada ko sun yarda da Allah to suna cikin wannan tsinuwar na'am sai Allah ya ce annari zatil waqud annari wato wuta da suka jefa wayannan bayan Allah ma'abuciyar kuna wanda aka kunna shi wato yana kuna sun kunna wannan wutan sannan kuma anan suke jefa bayan Allah na kwarai a lokacin da suke jefa waɗanda suka yi imani da Allah su kuma a ina suke sai Allah ya ce idhum ma'alaiha qur su kuma lokacin da suke wannan jefa waɗanda suka yi imani ifhum alaiha qu'ud sai ga sunan su kuma suna zaune wato a gefen wutan an gane suna zaune a gefen wutan suna ganin azaba da ake yi wa wato waɗanda suka yi imani da Allah don haka suna jin daɗi idan aka ga an azabta mutum sai su ji daɗi idan aka ga an yi kaza sai sai su ji daɗi so kar mu yarda dan wahala ko tsoratarwa ya raba mu da addinin mu duk wani wahala kar mu yarda ya raba mu da addinin mu duk wani barazana kar mu yarda ya raba mu da addinin mu shine Allah ya ce mana idhum alaiha qu'ud na'am sai Allah ya ce wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa hum su inji Allah alama yaf'aluna akan bisa abin da suke aikata bil mu'minina da mu'minai shuhudun suna nan a halarce haka suke aikatawa da duk waɗanda suka yi imani su kuma manya-manyan kafiran suna nan suna zaune suna jin daɗi a duk lokacin da aka halakar da ko aka jefa duk wani mumini a cikin wuta da aka yace mana wahum alama yaf'aluna bil mu'mini ay minal minal ilqa'i fin nar daga jefa su da suke yi cikin wuta suna nan suna gani sannan kuma wal irtidadi anil islam da suke sanya wasu su yi ridda wasu su yi mai wasu su yi ridda su bar musulunci don sun ga wani wahala ko wani azaba makamancin haka shuhudun ai hudurun mana suna nan a halarce suna nan wurin suna zaune suna ganin azaba da suke wa wayanda suka yi imani da Allah waɗanda suka yi imani da Allah ba su tsokane su ba ba su taka musu ba ba su zubar musu ba saboda wai laifin da suka yi shine abinda Allah tabaraka wa ta'ala zai gaya mana aya ta gaba na sai yace wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid wa ma naqamu minhum ay wa ma abu alaihim shay'an ba abunda aibantawa da suka musu su fa ba su tsokane su ba musulmai muminai din ba su tsokane su ba ba su zubar musu ba su taka musu ba <clears throat> ba abun da suka yi musu laifin da suka yi kawai shine sun yi imani da Allah <clears throat> shine su sun yi imani da Allah al-Aziz mabuwayi al-Hamid sannan kuma abun godewa wannan shine laifin da suka yi amma banda wannan to ba abun da suka yi musu an gane to Allah nan da suka bi suka yi imani suka bi shi suka yi imani da shi Allah da ya kasance shine mabuwayi Allah da shi ya kasance shi ne abin godewa to sai Allah ta baraka wata ala a aya ta gaba sai ci gaba da gaya mana lallai wannan Allahn ga abubuwan da ya halitta ga kuma ababin da suke hannunsa sai Allah ya ce alladhi lahu mulku samawati wal wallahu ala kulli shay'in shahid lahu mulku samawati wal Allahn nan da shi ne wanda mulkus samawati mulkin sammai wal ardi da ƙasa lahu yana gare shi shi wannan Allah wato shi ne don sun yi imani da shi suke azabta su Allahn da ya mallaki sammai Allahn da ya mallaki ƙasai sannan kuka ce wanda ya imani da wannan Allah za ku wahal da shi za ku azabtar da shi kunga ba za su ci nasara ba a ƙarshe an gane wallahu Allah ala kulli shay'in bisa dukkan komai shahidun Allah shaida ne bisa dukkan abin da yake faruwan nan Allah ya sani Allah yana gani kuma ranar tashin alkiyama zai hukunci a kai na'am sai Allah ya ce innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu hmm. thumma ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين Allah ya ce sani waɗanda suke fitinan muminai suke fitinan maza wal muminati da muminai mata saboda ko da kun ga mun karanta a baya wancan matar da ta shiga da ɗanta ya ce mata ki shiga cikin wannan wutar kina cikin yardan Allah to Allah ya ce waɗanda suke fitinan muminai maza da muminai mata ai waɗannan mutanen su suke fitinan su don su bar addinin su ko kuma su kona su da wuta to su san cewa sai Allah madaukaki ya ce mana lahum menene lahum azabun falahum ko innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu sannan kuma ba su tuba ba amma in sun tuba daga baya Allah zai gafarta musu duk da abin da suka yi in sun tuba Allah maɗaukaki zai gafarta musu amma yace sun malam ya tubu sannan ba su tuba ba falahum azabu jahannam san a gare su akwai azaban jahannama Allah ya tanada musu azaban jahannama sannan kuma Allah ya tanada musu wuta mai kuna Allah ya tanada musu azaban wuta wuta kuma wacce take kuna ashe duk mutumin da yake fada da wanda ya imani da Allah duk mutumin da yake fada da wanda ya tsaya bisa sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kai tsaye da Allah yake fada ke dai ki dan Allah ki bi abunda Allah yace iya gurgudo abunda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar iya gurgudo to duk wacce take fada da ke ko duk wanda yake fada da kai to ba da kai yake fada ba yana fada da wanda ba zai ci nasara akan shi ba shine Allah yana fada da wanda ba zai ci nasara akan shi ba da ka bata ma kansu lokaci suke yi abinda suke gudu ba su samu ba dan sun kashe wayancan ba ya nuna sun ci nasara akan su bane ba su ci nasara akan su ba tunda dai ka kashe su sannan sun tafi aljanna sannan kuma wannan ba zai sa a bar bin addinin ba to ashe ba a ci nasara ba ashe har yanzu su dai wato suka yi asara Allah madaukaki ya tsare mu sannan gabar aya ta gaba sai Allah tabaraka wataala ya shiga gaya mana waɗanda suka yi imani suka aikata aiki mai kyau to ga sakamako da Allah tabaraka wataala ya tanada musu sai Allah ya ce إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري لهم جنات تجري من تحتها الأنهار نعم ذلك الفوز الكبير sai Allah ya ce innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar zalikal fawzul kabir innal ladzina amanu sani wa'anda suka yi imani da Allah mana wa'anda suka yi imani da Allah sannan kuma wa amilus salihati suka aikata aiki mai kyau innal ladzina amanu billahi wa'anda suka yi imani da Allah wa amilus salihati suka yi aiki mai kyau ai amanu billahi suka yi imani da Allah rabban a matsayin wa ilahan abun bauta kuma abun da abun wa abaduhu suka bauta masa sannan kuma biada'il fara'id sannan suka bada farillu da Allah tabaraka wa ta'ala ya farlanta musu sannan suka bar abun da Allah madaukaki ya haramta musu waɗannan sune mu'minan nan da Allah ya ce innal ladzina amanu sannan kuma suka yi aiki mai kyau in ga imani ga aiki mai kyau sakamakon wannan aikin shine aljanna haka Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cikin ayoyi da yawan gaske innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan har zuwa ƙarshen aya haka Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a wannan aya kuma irin wayannan mutane lahum jannatun ai a gare su suna da aljanna ma'ana suna da gonaki a cikin a cikin aljanna Allah ya tanada musu aljanna kuma suna da abin nan lambu a cile wato lambu a cikin aljannansu haka Allah ya tanada mana kowa yana da aljannansa sannan kuma ga gonaki a cikin aljanna wanda ba irin wannan gona namu ba sannan yace tajiri yana gudana min tatiha a ƙarƙashin aljannan al'anharu ƙoramu kowace ce da aljannanta <clears throat> sannan a cikin aljannan ki ga koramu da suke gudana a gargashin aljanna jiya ko shekaran jiya mun karanta ba tare da wato an tsaga lambatun ruwa ba ko na zuma ko na giya ko na wani abun sha Allah bisa ikonsa haka nan wato wannan wannan tafki yake gudana a gargashin aljannan mutum mun karanta in mutum ya ga dama ya ɗiba da hannunsa ya sha in mutum ya ga dama ba zai ɗiba ba sai dai kawai ya ga kofi ya taso ya zo ya shayar da shi Allah ka bamu wannan aljanna da shi yasa yace mana lahum jannatun tajri min tati al-anhar ay min tati min tati a gargashin aljannan asjaruha akwai bishiyoyin aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana duk mutumin da yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim sai Allah ya umurci mala'iku sannan su saka masa ko su dasa masa bishiyoyi na kayan marmari ko dangin abarba ko lemu ko ni abu haka guda ɗari kowane ɗaya da kika faɗa sai a saka a dasa miki a aljannanki kowane ɗaya a sa miki a aljannanki da ka kunga sai mu yi ta ambatawa don su yi yawa shi sa ya ce mana wato akwai bishiyoyi a ciki sannan kuma akwai benaye da Allah madaukaki ya tana dama wato kowane ɗan aljanna an gane sai Allah ya ce zalikal fawzul kabir wannan rabo ne mai girma in ji Allah idan Allah maɗaukaki ya bama mutum aljanna babu wani rabo da yafi wannan rabon girma a wurin Allah an gane saboda wanda Allah ya nesantar da shi daga wuta ya shigar da shi aljanna wannan mutumin ya rabauta man zuhziya anin nari wa udkhila aljannata faqad faza haqiqa ko faqad faza ya samu wato babban rabo faman zuhziya anin nar wanda duk aka nesantar da shi daga wuta fa udkhila aljannata aka shigar da shi aljanna faqad faz wannan ya samu wato babban rabo an gane wanda duk aka nesantar da shi daga azaba ya samu aljanna to wannan ya samu babban rabo daka mu tsaya duk abun da zamu yi kada mu yarda mu rasa aljannan Allah Allah ka bamu aljanna don haka Allah ya ce zalikal fawzul kabir wannan rabo ne alkabir mai girma haƙƙan wato eh, gaske wato huwa fauzun shine rabo kabirun mai girma li'annahu li'annahu naja li'annahu saboda shi wato ko saka shi a cikin aljannan nan da aka yi ya nesantar da shi daga wuta ya nesantar da shi daga wuta nesantar da shi daga wuta kuma shi ya kai aka saka shi wato aljanna da aka yi sa ya kawo ce fa man zuziya anin nari wa udkhila aljannata faqad fas sai ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwan duniya ba komai bane ba illa mata'un sai wani dan jin dadi ne kadan na rayuwan duniya duk wani fadi tashi da mutun yake yi na rayuwan duniya to yaushe ne shekaru nawa ne zai ji dadin rayuwa? mukaddara ma ya samu shekaru to idan ya samu shekaru tsufa zai bar shi an gane mukaddara ya samu lafiya an gane to ai tsufa ba zai bar shi ba tsufan kansa ma rashin lafiya ne duk wani jin daɗi idan mutum ya kai wani shekaru to abu duk na jin daɗin in aka kawo miki ba za ki ji daɗinsa ba duk abun da za ki ji zaƙinsa yanzu za ki ji babu daɗi abun da kike sai ki koma abu tsami-tsami ɗaci-ɗaci wannan shine abun da mutum zai koma kina kwana a katon gado an gane da kina juyawa yadda kike so shekaru in sun yi shekaru sai kiga gadon kuma ba daɗi sai warta fahimta ɓukkoi ma wari a biya to mi wahali do be itte do ni becce na wani fajiri do. <laughs> to a shekaru ne daɗin ya fara raguwa dadin ya fara raguwa daga saman abin nan gado sai ki dawo kafet kuma ho kina ɗan shimfiɗa ki daga nan kuma sallayan ma sai ki ja sai ki bar kwana kan sallaya zama sai kafet daga nan kafe ɗin ma sai kiga kai shi ma babu daɗi da dai taburma kika samu dai wanda kike ɗan kwanciya a ya yafi to haka abun yake zaka rayuwar duniya ba wani abu bane ba face yaudara wa man hayatu duniya <clears throat> wato illa mata'ul ghurur yaudara ne kawai duniya zai yaudare mu mutum ya ga cewa idan ya samu kuɗi shi ya haye to ba shi bane ba jin daɗi na fata an gane kada wannan ya yaudare mu wato mu manta Allah Allah idan ya yi ki ba ki da shi ba wai baya son ki ba ne wallahi yana son ki haka jarabawa ce da bai baki ba haka kuma idan ya baki jarabawa ce tun da ya baki ke idan kika yi hakuri a darashin sai ki tsira sai ki zauna lafiya wada kuma in ta yi haƙuri ita ma sannan ta yi abin da ya kamata da dukiya da Allah maɗaukaki ya bata nan ma ita ma sai ta kwanta sai ta ji daɗin rayuwanta sannan kuma hankalinta ya kwanta ko ba haka bane ba dukiya baya sa mutum ya samu kwanciyar hankali sai dai ma ya tayar ma mutum hankali ko ba haka bane ba magana dukiya ba zai taba sa mutum ya samu kwanciyar hankali ba yanzu ba kuna cikin masallacin nan ku a kwance ba babu wani matsala to yanzu wani ya rabu ke ya zo kusa da ke ya baki dubu ɗari uku shi kenan ya birkita mana ke ke da sake fahimtar abun da muke karanta kan babu shi kuma tema sai jango ko faɓi jango gam jango to akila ya stai lumu to shi kenan fa haka kuɗi yake fa yanzu ba ki da shi a aljuhunki amma kuma sai ki ga ba matsala ana baki dubu ɗari dubu ɗari biyu shi kenan an tada miki hankali yanzu kuma kina ɓoyewa kar kowa ya san musamman ni akwai masu binki bashi kina ɓoyewa kar a gane kuɗi ya shiga ana baki ɗari biyu kuma sai ki tunani ina ma da taimere tatiyon ana baki uku sai ki ce ina ma da hudu ne sai ki cika ya zama biyar sai ki sai mota <laughs> ba haka ne? to don haka wannan ba shi ne kwanciyar hankali ba yan uwa mu bi Allah mu yi imani da Allah to sai mu samu kwanciyar hankali idan muka yi imani da Allah duk abun da Allah ya ba mu to imanin nan sai ya nuna mana abun da ya dace yadda za mu yi da abun da ya ba mu din da aka sai mu zauna lafiya ba ku gani kuɗi zai sa miji wato mutum da matarsa sai ya zama kuma bai yarda da matarsa ba ko ba haka bane ba mutum da matarsa bai yarda da matarsa ba idan akwai kuɗi sai ga kaman fa kuɗin nan kike so sannan kuma dole zai ɓoye ko ba haka ba ko zai irga kuɗi ba a irga kuɗi a gaban ku ai ba a irga kuɗi a gaban ku in za a irga kuɗi sai mutum ya ɓuya <laughs> gamto alimi ce da ya yi su mun ni fitina wani non sirwiɗo dadiraɓe amin ɗo ay non noon ko <laughs> natan boye mahaifina allah ji kansa wata rana ce me yasa an za ka irga kuɗi ba ka irgawa a gaban iyayenmu sai ce mini segejo sai to a yotti a andan <laughs> ya ce sai ka kai za ka gane ba zan gaya maka kome ba kuma bai faɗi kome ba sai bayan na yi aure da wani lokaci sai ya tambaye ni yace ce yaya kana irga kudi a gabansu na ce kai babu sai ce to me yasa so <laughs> da haka sai ka raba wannan a sama wannan a ƙasa kar kuma mu ba da leakage sai an dai ɓoye ko ba haka bane ba Allah ya shiryar da mu to Allah maɗaukaki ya bamu aljanna shi yasa yace faman zuhziya anin nari wa udkhila jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur sai Allah yace إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد سي الله تبارك وتعالى يتمنى إن بطش ربك لشديد malam yace lamma zakara ta'ala da Allah madaukaki ya ambata mana mata wa'ada abunda Allah yi wa alƙawari wato wa'anda suka fitini muminai da muminai maza da muminai mata saboda imaninsu sai ya bama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin yadda za a bijiro musu da waɗannan shirikan mutanensu da kuma waɗanda suka tsallake dokokin Allah suka saba wa Allah suka cutar da wato muminai a Makka min ajli imanihim saboda dalilin imani da suka yi sai Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama to ka sani inna batsha rabbika lashadid lallai damka na ubangijinka mai tsanani ne idan Allah ya damki mutum akwai mai kubutar da mutum babu ba wanda ya isa to ko da a duniya ma haka wani lafiyayye ya damki mutum yaya kuke gani yake kayawa bare a ce Allah tabaraka wata'ala ya damki mutum inna batsha rabbika lashadid ai inna akhdahu wato kamu na ubangijinka wato iza badasha in ya kama wato akhdahu alimun shadid wato kamawansa yana da tsanani kuma mai radadi ne da haka idan Allah ya rike mutum to ya riku babu wanda zai kubutar da shi fa yawma idhil la yu'adhibu azabahu ahad wala yuthiqu wathaqahu ahad ranan da babu wanda wato zai azabtar da mutum irin yadda Allah madaukaki yake azabtarwa sannan ranan da babu wanda zai iya rike mutum irin yadda Allah tabaraka wa wato ya rike shi Allah ya tsare mu da aka yasa ya ce inna batsha rabbika lashadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id sannan shi Allah tabaraka wa mai iko ne Falkadiru alal bad'i wanda yake da iko wurin halittar mutum da farko ba ma duniya ya halice mu ya samar da mu to wal i'adatu dawo da mu kuma ba zai zama wani wahala ba an gane dawo da mu ba zai zama wahala ba sannan kuma damƙa da zai yi ma waɗanda suka butulce masa wannan kuma ba zai zama wani wahala a wurin shi ba saboda sun saba masa ne saboda ba su aikata aiki mai kyau ba in ya musu haka to su suka nema innahu huwa yubdi'u wa yu'id mun karanta wa huwa al wadud duk da haka fa shi Allah mai gafara ne al-wadud kuma shi Allah tabaaraka wa ta'ala yana son waliyansa yana son waɗanda suka yi imani da shi duk da haka kuma Allah yana gafara kuma shi mai gafara ne tare da irin damka da zai yi ma waɗancan ashe inda babu gafara kam to waye san yadda abun za ta kasance Allah maɗaukaki ya gafarta mana don haka Allah mai gafara ne kuma Allah tabaraka ta'ala yana son waɗanda wato suka yi imani da shi wa huwal ghafurul wadud dhul arshil majid shi Allah har yanzu shine ma'abocin al'arshi Allah shine wanda yake da al'arshi shi ya halicci al'arshi al'arshi kuma mallakansa ne al'arshi kuma kamar yadda wato aka yi bayani idan muka ɗauki saman duniya na farko da saman duniya na biyu saman duniya na biyu ya fi saman duniya na farko faɗi ya na farko faɗi sannan ingantaccen hadisi ya nuna mana ko da mai mutum ya hau kamar da muka faɗa jiya ko shekaran jiya kankaje sama dole sai mutum ya kai shekaru 500 don nisan shi an gane don nisan shi haka ma kuma gefe-gefensa to da haka sama na ɗaya sama na biyu ya fi sama na ɗaya faɗi sai ku suranta ku gani sama na uku ya fi sama na biyu faɗi haka sama na hudu ya fi na uku faɗi to haka yana ƙaruwa har zuwa sama na bakwai to idan muka je sama na bakwai ga Allah ya ambata mana kursiyin shi sannan ya ce mana wasi'a kursiyu samawati wal'ad kursiyin Allah ya fi sammai da kuma ƙasa faɗi da girma inda za a ɗauki sama na ɗaya sai a haɗa shi da sama na biyu a sake ɗaukan na uku a haɗa a shimfiɗa shi ya kike suranta faɗin banda Allah wa zai san wannan inda ya ƙare sai a ɗauki ƙasa na ɗaya kuma a haɗa a ɗauki na biyu a haɗa na uku shi ma har zuwa bakwai to idan aka ɗauki wannan halittu aka saka shi a kan kursi na Allah to sai ya zama kamar mutumin da ya ɗauki naira ko sulai ko zobenki ki je kiyar a cikin daji yanzu zoben nan zai yi tasiri cikin dajin ba zai tasiri ba don kankantansa to haka idan aka ɗauki sammai da ƙasai aka ajiye akan kursiyin Allah shine Allah ya ce wasi'a kursiyu samawati wal sannan idan aka ɗauki kursiyin kusuranta yaya girman kursiyin kuma yake akwai wanda zai sani banda Allah to haka kuma idan aka ɗauki kursiyin aka saka shi akan al'arsh wato zul'arsh ko akan al'arshin Allah to nan ma kamar mutum ya ɗauki zobe ya je yar a cikin dokan daji haka kursiyi kuma zai zama ashe Allah ba abun wasa bane ba ashe Allah ba abun wasa bane shi yasa yace mana nan wato shi Allah shine ma'abocin me shi yake da kursi al'arshin sa zul arshil majid shi yake da al'arshi al'arshin kuma mai mai girma wanda yake da daraja Allah shi yake da wannan sannan har yanzu wannan Allah dai fa'alul lima yurid haka ne fa'alul lima yurid Allah yana aikata Abun da yake so ne ba wanda zai tilasta Allah ya yi ko akwai babu mutumin Allah sai dai shi ya tilasta mu mu yi da haka Allah yana aikata abun da yake so ne fa'alul lima yurid abin da duk kuka ga yake faruwa Allah ya so ne in Allah bai so ba ba zai faru da ke ba in ko ya faru da ke sai ki yarda eh haka Allah ya kaddara an gane sai ki sa a ranki haka Allah ya kaddara ba ku koma kuna wasu maganganun da za ku rabu da imaninku ba maganganun da zai sa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi fushi da ku ba da duk yake faruwa Allah yana so ne kuma yana aikata abin da yake so kuma ba wanda ya isa ya hana shi ya aikata abin da yake so daga duk abun da ya same mu to sai mu mayar wa Allah idan muka samu alkhairi sai mu gode masa idan kuma muka samu akasin haka jarabawa to wannan ma sai mu gode masa sai mu yi haƙuri mu koma zuwa ga Allah sai Allah maɗaukaki ya ba mu wato lada cikakke kan wannan haƙurin da muka yi fa'alun lima na'am sai Allah ya ce hal ataka hadithul junud hmm. fir'auna wa thamud bal alladhina kafaru fi takdhib والله من ورائهم محيط الله يجي نعم تجيبا بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله تبارك وتعالى sai ya ce mana kuma hal ataka hadithul junud Allah yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallama shin labarin rundunonin nan sun zo maka labarin rundunan nan rundunoni sun zo maka fir'auna wa samud wato fir'auna da samudawa labari ya zo maka kaifa halakahumullahu yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halaka su shin labari ya zo maka lamma tagaw wa bagaw lokacin da suka ki bauta ma Allah suka saba ma Allah suka tsallake dokokin Allah wa kafaru suka kafirce wa Allah wa asau suka saba ma ni'momin Allah ma'ana suka saba ma Allah kat ataka hakika ya zo maka karatun ya zo maka wa qara'atu kai ka karanta shi ala qaumika wa mutanenka alkafirina wa'annan kafirai walam yantafi'u bihi li'annahum yu'ishuna ya'ishuna basu amfana da shi ba saboda sun rayu a cikin ƙaryata annabawa a cikin ƙaryata ka shin an kawo maka wannan labari fir'auna da ya ƙaryata annabi musa alaihi salam bai sha ba an hallaka shi samudawa da suka ƙaryata annabinsu su ma ba su sha ba allah tabaraka ta'ala ya hallaka su to shi ne allah yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko labarin ya zo maka lokacin da suka ƙi abinda annabawansu suka karantar da su yadda allah tabaraka ta'ala ya hallaka su a takaice mun san yadda allah ya hallaka fir'auna ko ba ka bane mun san yadda Allah ya halaka fir'auna cikin ruwa Allah ya halaka shi lokacin da Allah ya umurci annabi Musa da wato wayanda suka yi imani da shi su bar wato eh, ya dauki mutanen bani Isra'ila da suka yi imani da shi su tafi su bar inda fir'auna yake amma sai sun bi ta wannan tekun Allah ya umurce shi ya bugi teku da sandansa teku ya rabu ya ba su hanyoyi kaman guda goma sha ko ni abu makamancin haka sannan suka bi gaba ɗayansu suka tsallaka bayan sun tsallaka sun kusa tsallakawa sai ga fir'auna da jama'ansa fir'auna yadda ya zo shi kuma yana gani zai iske su annabi musa alaihi salam wannan ya sa jama'a da jama'an annabi musa sai suka tsorata sai suka cewa annabi musa kai kaitonmu mu fa an iske mu muta fir'auna ya iske mu zai halakar da mu da yake su ba su sani ba amma shi annabi ne Allah ya riga da ya sanar da shi kar ku damu sai da Allah ya bar fir'auna da mutanensa gaba ɗaya suka shiga cikin kogin suka shiga cikin teku kamun su kaima annabi Musa alaihi salam su annabi Musa kuma su riga da sun tsallaka sai da suka zo tsakiya sai Allah ya umurci hanyoyin nan da su annabi Musa suka bi sai Allah ya ce hanyoyin su haɗu shikenan fir'auna da jama'ansa suna gani har ruwa ya kashe su Allah ya yi alkawari shi ba zai hallaka gangan jikinsa ba zai hallaka ba Allah zai tsare gangan jikinsa har zuwa ranar tashin alkiyama to a takaici haka Allah ya hallaka su to haka samudawa duk mun ji yadda Allah ya hallaka su haka adawa duk mun ji Allah ya hallaka su wasu Allah ya tura mala'ika jibrilu ya yi ihu a gare su suka hallaka wasu kuma iska Allah tabaraka wata'ala ya tura wato iska ya halakar da su shine Allah tabaraka wata'ala yake magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da wannan yace tunda sun karyata annabawansu ga abin da ya faru da su to haka kai ma waɗanda suka karyata ka su ma ba za su sha ba su ma ba za su sha ba Allah zai halakar da su haka kuma Allah ya halakar da su a badar waɗanda manya-manyan kafirai waɗanda suka karyata shi suka cutar da shi suka wahal da shi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kashe su a udu to haka kenan duk wanda ke karyata annabawan Allah wannan mutumin ba zai kai ba zai kai ba zai ci nasara ba to har yanzu in dai mutum karyata annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi to wannan mutumin shi ma ba zai ci nasara ba a rayuwarsa shi ma ba zai kai labari ba <clears throat> Allah ya tsare mu sai Allah madaukaki yace wato balil ladzina kafaru fi takzib bari dai waɗanda suka kafirce mu Allah sun kasance fi takzibin a cikin karyatawa kawai abinda duk aka karantar da su su karyata abinda duk aka faɗa su karyata wallahu min wara'ihim muhit Allah tabaraka wa ta'ala wato min wara'ihim daga bayan su muhidun Allah ya kewaye su ai su wato fi ghadatihi cikin damkar Allah yana karkashin karfin Allah sannan yana karkashin ikon Allah la yakhfa alaihim minhum shay babu wani abun da zai boye wa Allah tabaraka wa ta'ala ko babu ɗaya daga cikinsu wanda zai ɓuya wa Allah Allah ya kewaye su ilimin Allah ya kewaye su Allah yana sane da su sannan Allah maɗaukaki zai iya damƙar saboda ba su yi imani wato da Allah Ta tabaraka wata'ala ba bal huwa qur'anun majid yace bari ga musu wannan qur'anin wato majidun mai mai daraj mai girma fi lauhil mafus yana aina wato lauhil mafus yace wannan gaya musu kafirai ba za su iya taba wannan alkur'anin ba ba za su iya bata wannan alkur'anin ba saboda qur'anin yana lauhil mahfuz bal huwa qur'anun majid fi lauhil mahfuz ba za su iya ba don babu wanda bai tsarkaka ba ya isa ya je kusa da lauhil mahfuz wannan sai mala'iku kadai Allah tabaaraka ta'ala ya basu wannan damar in ba haka ba babu wanda zai je kusa da lauhil mahfuz don haka Allah ya tsare lauhil mahfuz ba za su iya canza wani abu ba ba za su iya ganin me ke faruwa ba ba za su iya kawo ɓatanci cikin maganganun Allah ba shi ne Allah ya ce mana ƙarshen wannan sura bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz za mu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukaki ya ba mu ladansa inda muka yi kuskure muna roƙonsa ya gafarta mana na'am wata ta rubuta jiya dangane da fassaran la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta mana babu abun bautawa da gaskiya sai kai ya Allah inni kuntu minaz zalimin ni na kasance cikin masu zaluntan kansu na kasance cikin masu saba maka wannan shine mana kuma shine addu'an da annabi Yunus yayi Allah madaukaki ya fidda shi daga cikin wannan kifi da ya haɗiye shi don haka la ilaha illa anta subhanaka ni kuntu minaz zalimin mutum in ya rike yana ta maimaitawa Allah ta baraka wata ala zai tsare shi daga dukkan abun da yake tsoro sannan kuma Allah zai biya masa bukata sannan Allah zai kawar ma mutum duk bakin ciki da kike ciki da zaran kin fara jin bacin rai ko wani bakin ciki kin fara jin sa to maza maza la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la atake zai kau insha Allah wallahu ala wannan tana cewa assalamu alaikum ina yin ina yin yadda ta rubuta nake karanta ko ina yin tambaya sha shan rubutu da yin hayaki yana da kyau ne ko ba kyau to mafi ala abinda malamai suke bayani a kai akwai rubutun da yinsa haramun ne kat'an kat'an haramun ne shine rubutun da za a rubuta da jini ko jinin wani abu ko a yanka ka za a rubuta da shi wasu har jinin haila suke rubuta alkur'ani da shi wannan haramun ne kafirci ne an gane haka kuma wasu kuma a wurin rubutun sai a ba su wai don su mallaki mazajensu ko heɓa no mi mo ni fu ni o ni ko mi wimo fu <laughs> wai ko wimo fu o to an danyi dañimo na <laughs> keji ka haife shi sai a ce to ga wani aya ko wata aya sai ki buɗe ko inda mimun yake ko inda sadun yake sai ki sa sunanki a sama sai ki sa sunan shi a ƙasa wai sai a ce miki to bana inda mako dolles ana doddodo ni to banni ni an yi <laughs> sai kin je kin yi kin dawo kin yi wani magana sai mare ki jangubuwa mai tanna <laughs> to wannan ma haramun ne <clears throat> wannan haramun ne to inda aka yi sabani idan aka rubuta yadda yake fa kaman ayatul kursi sai a rubuta shi yadda yake ba tare da an bude ba ba tare da an hada shi da wani abu ba ya yake to anan ne aka yi sabani amma wayancan bayanan guda biyu babu saɓani haramun ne malamai suka ce to wannan sai wasu suka ce a'a za a iya yi tunda ba abun da ake abun nan wasu kuma suka ce a'a bai kamata a yi ba a bari wayanda suka ce a yi su suka ce a ai ba damuwa saboda ba a canza komai ba wanda suka ce a bari suka ce babu wannan in an bar mutane sun fara yi to za a bude musu hanya da za su yi wanda aka haramta ana bude musu hanya to za su yi wanda aka haramta aka suka ce sannan kuma idan ma aka rubuta aka wanke me yake cewa an wanke me yake cewa in kin rubuta kin wanke ba kin wanke ba to yanzu rubutu ne ko kuma ruwa to ruwa to na anon fon fi aloti ai aloti ngam mai isotti to abun da yafi inganci a bari idan ya kama zaki ki karanta ki tofa a cikin ruwa wannan shine tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ki karanta sai ki tofa ki karanta ki tofa ki karanta ki tofa ga koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma zai biya miki bukatunki watakila wata za ta ce to irin hatun mai jabe wadda ta rubu tun da gudun waccan kan na gudun wacciri hatun mere mo bi ma hatun mere ka dagi hato be hebi irin hatimin nan da ake yi hatimin yusuf hatimin izawaka kun san ba a wuce farin jini da kuɗi <laughs> ba a wuce wannan na uku shi sai mugunta na uku sai mugunta to wannan duka bai tabbata ba abinda ya halatta mutum ya yi saboda ya tsira da imaninsa shine mu bari sannan kuma sai mu yi mai mu karanta mu tofa mu karanta mu tofa wannan shine abun da malamai suka fi tafiya a kai an gane wani sirrin ma wai sai a ce wai wani rubutu a heɓa bindirɗi. Eh, nogas ko casa'in wai bindin ɗari sai ki zama mahaukaciya kina ta ɓata wa mutane abin nan abin nan bukwai ma su je suna ta wai an ce ki samu alƙaluma guda nawa wai guda ɗari wai kowane alƙalami aya ɗaya zai rubuta sannan kuma wai in kin rubuta sai a yawan gol a yawan gol <laughs> wai sai ki karya wannan duka kawai tsubbu ne kawai Allah maɗaukaki ya tsare mu wai wannan tana cewa assalamu alaikum ga tambaya ta kamar haka ta ce mijina ne aka ce in yi saki mace ba za ta samu miji da wuri ba sai ta shiga malamai kafin ta samu miji <laughs> mijinki kuma kika ce aka ce hmm? ko ba haka bane ba don haka kada mu sa wannan a mu, mun karanta shi ne amfanin aƙidan ba wanda ya isa ya hana mutum abun da Allah ya rubuta abun da Allah ya rubuta miki bai isa ya hana ba duk da cewa akwai mugaye daga cikin mazajen wanda idan idan suka rabu da mace za su bi duk tsafe-tsafen da za su yi wato ba za ta yi aure ba musamman ma ilaifin shi ne ya jawo suka rabu to sai ya mata mugunta akwai wayannan to amma abun da ake karantar da mu kullum cikin aƙida mu yi imani bai isa ya hana ki samun miji ba wane shi ko ya isa bai isa ba fa'alun lima yurid yanzu muka karanta Allah yana aikata abun da yake so yanzu ke sai ki ɗauke shi a matsayin jarrabawa sai ki ɗauke shi a matsayin jarrabawa sannan sai ki ci gaba da addu'o'i ki ci gaba da askar ki ci gaba da roƙon Allah ki ci gaba da karanta ayoyi na alkur'ani ki ci gaba da karanta alkur'ani na filfili cikin dare ki yawaita azumi ki yawaita wannan insha Allah inda ma wani abu wanda mu mun yi imani ba zai tasiri ba sai in Allah ya yarda ko ba haka bane Allah zai kawar da shi ai Allah shi yayi aure ko kuma shi yayi shika yaya za a yi kuma a yi shika sai Allah ya amince kuma a ce ba mijin da zai sake aure ki wannan ba daidai bane sai dai ki ƙoƙari kada halin ki ya zama shi yasa kowa zai gudu da yazo yayi sallama sai a ji to noyi ku hauti mu bai uwar kuma ko an dan ba shi labari sai ce to miloran sati wara ta shi kenan sai ki fara cewa mu warifu bana waran dilla lorata <laughs> marifu bana waran dilla lorata so sai ki bincika sai ki gani ko amma dai baiwar Allah ki sani bai sai hana ki wato samun miji ba ko duk abun da yayi na tsafin shi ko na siri ko ni in ma hakan ne ban ce yayi ba na ce wasu sukan yi haka to amma ba zai tasiri ba sai da yardan Allah muna cikin wata Ramadan sai ki ta roƙon Allah lokaci ne bai yi ba idan lokaci yayi to bai isa ba ya hana ki ko yaya watakila ma zai dan dade ne wani senator zai zo ya aure ki na alaran wani da wala ce da sai bindi wannan tana cewa mai takaba za ta iya zuwa tafsiri ba za ta iya ba ba daidai ba ne sannan tambaya na biyu ta ce a ja hankalin iyaye wayanda suke zuwa da yara ƙanana dangane da fitsari da yaran suke yi a masallaci to gaskiya sai ku lura ko in dai baki kimsa yarki ba to bai kamata ki aje yarki a cikin masallaci ba saboda ba daidai bane kuma mu zo mu saka najasa ko datti a masallaci sai tambayanta na uku ta ce a sake tunatarwa yadda aka faɗa jiya batun waya in muka shiga karatu kowace ce ta kashe wayanta ta haka sai mu kiyaye ko in ma kin manta da ya buga sai ki ki kashe wayan ko ba ma silent ba da ya kamata kawai wayan ki kashe gaba daya shine mafi alheri wallahu a'lam wannan ta ce tana so a sa su a cikin addu'a wato su zawarawa to Allah maɗaukaki ya ba su ya ba ku maza na alkhairi Allah ya ba ku mutanen kirki ga watan Ramadan sai ku yi ta gaya wa Allah sannan kuma sai a gyara halaye ko sai a gyara halaye a roƙi Allah in sha Allah zai kawo na biyu ma dai tana cewa a yi addu'a sa su a cikin addu'a Allah ya ba su wato miji na gari muna roƙon Allah ta baraka wata ala ya ba ku ga watan ramadan sai a ci gaba da roƙon Allah a koma wa Allah ku roƙi Allah sannan kuma sai ku lura da kanku sosai ko to wannan insha Allah in aka kula da haka Allah zai kawo mana mafita duk wanda ya koma wa Allah Allah ya yi alkawarin zai taimaka masa ina fata an gane yawwa ina ga za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai allah maɗaukaki ya bamu mu ladansa inda muka yi kuskure muna roƙonsa ya gafarta mana bukatunmu na alkhairi dukkanmu a cikin masallacin nan muna roƙon allah madaukaki ya biya mana muna roƙon Allah albarkacin wannan wata Ramadan da Alkur'ani da muke karantawa da na nafilfili da ke tayya cikin wannan watar muna roƙon Allah maɗaukaki ya biya mana bukatunmu na alkhairi muna roƙonsa ya shiryar mana ‘ya'yanmu muna roƙonsa ya shiryar mana iyalanmu muna roƙonsa ya rufa mana asiri duniya da lahira muna roƙonsa abinda duk muke tsoronsa ya mana maganin shi muna roƙonsa abinda duk ya fi ƙarfinmu ya taimaka mana muna roƙonsa marasa lafiyarmu ya ba su lafiya waɗanda kuma suka mutu muna roƙonsa ya gafarta musu mu kuma muna roƙonsa Allah ya sa mu cika da imani ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon bi ya nuna mana karya ya ba mu ikon jirema wato abin nan ƙarya sannan muna roƙonsa ya ba mu damina mai albarka kuma ya ƙara mana zaman lafiya a ƙasanmu najeriya da ma jiharmu adamawa da dukkan wato abin nan sassa na musulmai allah madaukaki ka ƙara mana zama lafiya allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad muhammad wa ala muhammad وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين